في الثواب في الثوب في نعم ايه تقدر عن ولا يمضي لحاجته kila ko daga ba zafi tun daga kalan kan ne ya sarifu makana ko fa yaktasilu wa yagsilu ma fi thawbihi wa yusalli tilka salat yau <laughs> da mu kula kan jama'a lokaci in ka koma bayan duk inda ka ga abu yayi ka ga yayi ma haka to in kokolo ka ce ta gaji huta sai ka ka ka dakkwata da abun ga ya huta في الطوب يصلي به نعم وإن كان ɗayan kuma nemo shi na san wurin amma masu littafi na su tsaya ne ce wa'in kana da yawon yau wato menene tambar bari eh salatul qawmi kullihim ko fatida eh eh sai ya gaya masa ko suka dago wani lokaci tsautsayi zai zo sai kaga labari ya bayyana haka eh a su ba su sani ba ba matsala ba su da da mutum Allah bai kawo da wanda bai sani ba sai dai shi kuma ya kwashi kayan shi a lahira نعم ها ابراهيم النخعي اه, آه. عند ابراهيم النخعي اللي ولد فني دال بن عبد الله بن عبد الله بن مسعود عبد الله بن عبد الله بن مسعود ني تابعيني سنه قبل صومالكو irin wannan kana bukatan tarjamomi fi saubi ko yusalli bihi wa fihi najasa nan magana tufafi ne mutumin da ya salla da tufa sannan a cikin tufan nan akwai najasa قال وسمعت مالكا رحمه الله يقول في الدم يكون في الثوب ناجي da kunne na maliku Allah ji kansa yana cewa fiddami game da jini ya fi fitsaubi da yake a tufa da dai jini da jafa ne illa yi ofa an ya fi rihibu ya siri ma duna dirham na fi ko wata dai na jafa ويصلي به يصلى دوام النجفة ثم يعلم بذلك بعد إصفرار الشمس أنا نونا أظهر كنا سيا فرقا يا يصلى النجفة بايا رانا دي متافارة جا جا جا جا يا أفر لك قال إن لم يذكر حتى تفرت الشمس wanda ya salla da najasa idan bai tuna ba har rana ta yi jajajaja fala ya adata alaihi babu fashewa gare shi sallah shi ta yi irin ta da ake ce masa yi wa fil wakati kala waje ala malikun rahimahullah wakata man salla lokacin wanda ya salla wa fi saubihi banishun ainihin ila firar shamsi zuwa rana ta yi jajajaja lokacin ya kare وفرق بينه وبين الذي يسلم قبل مجيب الشمس يا بمبن تواند يصلى دنجفا دمتمن دي مسلون تكافن رانا تفادي هذا idan mutum ya musulunta rana ta yi jajajaja a rakawo iza a kama in zai raka a biyar zai abu hamdu la'afar in kuwa raka a hudu ne da asar to amma wancan shi wanda ya sallah da na gasa, idan rana ta yi ja ja ja ja to ba zai sake ba sallar ta yi wannan bambanci abin da abu ne ina da fiti haka amma amma ina da mahimmancin gaske akwai bambancin ramu wannan daga wanda matsala zuwa wata matsala wannan wancan wanda ya sallar da na gasa ya bambanta da wanda ya musulunta wal majnunu haka ya bambanta da tababbi yufiqu yawaqqi qabla maghibi shamsi awal haidu ko mai haila ta tahuru na sai tsarki ita ma ta ga lokacin sa da kawai yake girgawa qabla maghibi shamsi kana yaqulu yakan ce annaharu kulluhu hatta tajiba shams rana dukkan ta har rana ta fadi a wa'annan

wallazi salli ila ghairi qiblatin mithluhu haka wanda ya salla ba jihar alƙibla ba shi ma irinsa ne zai sake amma zuwa istirari yan rana ta yi jajajaja ko ina mutum ya salla ya salla salla shi tare a haɗe suke ai ba mustarikatai ne ba ne ba قال فإن كانت دنس إذا ولنا النجسا في جسده قال سمعت مالكا يقول في الدنس في الجسد في أجك وفي الثوب سواء أتنا داما إن أنت طهارة الخبث هو كذا طهارة الخبث كذا الثوب والبدن في المكان هو البقاء sau da kana najasan jiki da najasan tufa da najasan wuri kawa can inda aka ba abin da ɗansa wannan kuma aka bar wannan ne asalin magana wa fi tawbi tawa wa ya ido na kana fil zai rama abin da yake a cikin lokaci a tun gaba abi abdurrahman mithluhu wa shahabin a aidan mithluhu قال وقال مالك رحمه الله من صلى على موضع نجس mutumin duk da ita ba a wuri mai najafa alaihi al'adatu kaga waje bukwan ya shigo ma da ma fil waqti bi manzilati man sabda wa fi thawbihi danasu danasu kaga anan a ainihin za a ce littattafan mu na kafa da ake ganin su na kafa ba na kafa ba ne ba na kwale ne an tattaro abubuwa masu sai ka wahala sai ka sai aka rege aka rege aka kawo wa mutane yasa kusa wai yanzu mutane suka ci ganin sai ce ci dalla karatu ba aya ba hadisi sai Allah sarki kai ne baka san ayan da suka amfani da shi ba kai ne baka san hadisin da suka amfani da shi ba hakkin jahili ya yi tambaya tambayan kuma ya kamata ka tambayi wanda ita ne ka sai in ka tambayin ban baka amsa ba babu abu hmm, yawan sani ba ban sani ba ka tambayi wanda suka sani za su gaya maka suna da ayoyin su ba da su don ba ka san su ba ban san ayan ba ba ka san ayan ba bai nuna babu tunda mu ba ka wasu muka yi ba ya ana magana dama an ce ne littafin kansa ka kalli an ce an rege an tashi a koya wa yara ƙanana su tafo a kan aƙida su taso a kan addini su taso a kan fitira ta musulunci ko yanzu ce to za ka ga misali a an ta zaga ana karanta wani da kuma littafi ba wani sun gumo littafi ba wani sun gumo littafi kai tsaya farawa za ka faro da na kasa kasan nan tukuna idan ka gama su ka riƙa iya ka karanta to abin da za ka karanta za ka sai ce ka iya alarin nan da kyau ka iya ishimawin nan da kyau ka san iziyan nan ciki da bai ka san risalar nan ciki da bai ka san irshadun nan cikin da bai ta san muktasar din nan gurgudo suke da bai daga nan kai karanta fi ka karanta abin da kake so hakko fatahul bari hakko umtul bari ebo kaza ebo kaza kai ta tai amma sai maka tani yanzu na san kanta sahihul bukhari ta karanta halaye ce a'a ka karanta iziya ce a'a to amma me za ka karanta ce eh, sahihul bukhari saboda an ce ingantacce ne yare musiba da yau mutane ba inda ce kafin kila ka ci gaba da lallabarsa ka ci gaba lallabarsa inda rabo ya gane in ba rabo kuma ya gama ganarin sai ya hadisi biyu uku can sai dai ka ji shi yana wazi a kafar ya zama shi sai da kaji da kamar watsa labarai yana ba da laccoci kultu nake ka in kanat najafatu idan najasan nan ta kasance inama hiya fi mawdi'i jabhatihi fakat ta take a'a ba aboshinsa ne ba mawdi wurin da yake sa goshinsa take an mawdi a kafaihi ya samu inda zai zauna da inda zai tsaya amma inda zai sa tafukansa babu sai wurin da gaban aw ƙaddamai qadamaihi ko inda yake tsaye faqad aw mawdi'a jalosihi faqad qala ara alaihi al-i'adatu ne fa ina ganin zai sake ma dama fil wa illam na jafatu, idan na najasan nan ba ta kasance ba illa fi mawdi al-kaffaini wahadahu aw mawdi ajabahatihi wahadahu aw mawdi al-qadamaini ainihin hadahu ma aw mawdi wa hadahu ko da haka ne qala wa qala malik rahimahullah man kana ma'ahu thawbun wahidun mutumin da ke da kaya baya. وليس معه غيره to bayan ɗayan wafihi na gisu ga tufana da najasa na ran bin waye ne gwamnan ne mai kaya da aljimahi aljimahi kayansa gwamna guda kayansa ɗaya ya isa ba zai fito ba a fati sau ɗaya ko a wata ne a wata yake wanki subhanallah a wata yake wanki sannan bai fito ba ya wanke ri tufafin ya shiga ɗaki ya rufe bai jira ta bushe sannan ran nan ba zai fito ba ba za a gan shi a bakin aiki ba sai da yamma amma a haka ana kukan shi kala yusalli bihi sai sallah da najasa fa in asaba sawban wa in asaba tauban ya ko in ya samu ne tuban ya canza shi au asaba ma filhu ko ya samu abin da zai ada ma da ma fil lokaci fa in madha al idan lokaci ya shuɗe ya ta kenan fala ta alayhi fa in kana ma'ahu sabu hariri to in akwai tufan alharini. an hana wa namiji dai sa tufan alharini. wa saubo na jisin ga wannan tufa da najasa kila mayafinsa da najasa matarsa kuma ba su da wani kaya sai na alharini ya karbi alharinin ki da ayyihi mata tuhibbu an yi salli me kake so ya salla da shi kala yi salli bin hariri ahabbu ilayya wa yu'idu in da ghayruhu ba ma fara da in ya samu wani sa ma dama fil wakati to kazalika balagani haka labari ya same ni amma ne. annahu qala hu li anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama naha al lafsil hariri na'am ya shi malam Thank you.